yaron nan ya ga ta kan shi yanzu ya ɓace a garin nan kowa sai murna yake to amma kin san me ba ɓata yi domin na je birni na gan shi ka gan shi yes ba ɓata yi ba yana birni ya yi sa amma kin san me ni zan fi so a ce ma ya nitsa daga inda yake sakamakon takura mutane da yake yi a gari yaro ya ɓace kowa sai murna yake to ubangiji Allah ya shirye shi idan mai shiriwa ne to amin halinsa ne ai ya dawo masa Allah ya to a mu dani ya ga ta karshe gaskiya Sai hmm. abin nima dai ana faci. Eh? Ban gane ba. Guda waye yadda da nake rayuwata? Ko ya ba zan kalle ka ba. baka gaskiya kenan bayan wanda gaskiya wata gaskiya nake da yi fita zan yi in in je in nemi goba ko mangoro sha daga nan sai na gidan hakimi dama can ne kamata in tafi wallahi na bata kai na lokaci na tafi mun da ban zan sha Hada kuma. Mun rigima? Na ga Umar da ye. Sai ke, to je ka masu gyaran ka ima dukan tsaya zan maganin ka me faru ah, ah, me faru ah, me faru rigima ce Allah na ga umar da na ga da Allah da ba dan ban Allah nan ba tuna tuna ka shi tsaya tsaya tsaya tuna ka zo Allah ka ni an kwace ka ba tsaya ina iyakar dan ce ya mantawa nan ne taka eh kai kuma cin ta ne kai wannan bari na raba muku zaka mutu zaka cakule ku tsaya raba muku rigiman nan ina ne naka da ba fa gane ba kuma cikin ba fa gane ba can bangaren naka ne kai kuma daga nan abin da ya can naka ne dole sai ya hudu nan tsakiyar da a kansa kuke rigima ya zama rabon dagaci na ba zai yi ba kai to ai aka taba da kai na kai kuma daga nan

nan to kuma ya tashi ya sa shi ne ma ya sa suka mun mungun duka da kyar na kawo wato shi abin nan ne ga gidan gari haka ya zama wallahi abin da ake gaya mun ashe gaskiya ne wallahi to amma bari zan sa a yi bincike hmm. in dai na tabbatar zai ga yadda ake bincike annamar ne ga gidan gari abin da ya zama kenan wallahi to shi kenan zan sa a yi bincike abin da na gani zan zan kirawo ka hmm. Kada a ce kai dan ne Ni jikansa ne ba shi da ɗa ko ɗaya. Sai 'yan mace babba da ya haifa shine ta haife ni na zama magaji. Hmm. shi kenan ba komai hmm. madalla na gode je ka ne Assalamu alaikum. Sako daga hakimin wannan yanki. Ni hakimin wannan yanki. Daga yau na soke dakacin garin nan na gangare sannan kuma za a naɗa jikansa ja'i domin ya ci gaba da mulkin wannan masarauta. Ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki, ta tabbata sabon sarki. Allah ya kare dangana.

ku rike shi kai ya kai ƙasa ba a san haɗo manya ku rike shi ba a san haɗo mai ma ba ƙara dangana da ko kuma ya tashi ku rike shi ku rike shi kan kuma ya tashi to alhamdulillah alhamdulillah Allah shi ne mai bada mulki hmm. domin yau Allah ya nuna mana cewar ainihin tsohon sarkinmu Allah ya tube shi ya kuma ba wa jikansa jaye to Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so gaskiya ne ya kuma kwace ga wanda ya so saboda haka mun samu horo ga fiyayyen halitta ya umarce mu da cewa duk wanda ya zama shugaba a gare mu to mu masa biyayya a bi shi kawai masa biya mu baya eh, a bi kawai saboda haka muna mu baya a a gare sarki ja'e eh. Allah ya taya riko Allah ya taya riko eh muna godiya eh, na'am to babban abin da ya sa na tara ku a nan sarki goma zamani goma kowa yana da iko ya yi abin da yake so idan aka ce sarauta ta saki dangane da manoma sharaɗi na akan manoma shine duk tiya uku tiya ɗaya fada wanda ai mai sauƙi ne shi da sai ka noma ma ka kawo gida sannan za ka kawo tiyar a wani yankin in ka je ba ma za ka je gonar ba sai ka haɗa wa 'yan ta'adda kuɗi sannan ku je ku yi noma kuma an yi shiru kuma an yi shiru an yi shiru a wannan bai sai na hankali sai ma malam liman cikin arzikin nan kafin babu abin nan sai nan sauri a haka suna jin karan kai da abu na biyu duk wani abu da za a yi mai sunan kasuwanci a wannan ƙasa ta mu mai albarka in dai za a sai da abin talatin to goma ta fada ce to wani ai mai sauki ne jan ranka dade a wani yankin harkar kasuwancin ma baya yiwa ko dai a hana ku kasuwancin ko kuma kawo ta ɗauki kunya mai ƙara in ta bada bam sai ka ga an rasa goma ah, kowa da kowa ya tafi lafiya eh. ka dina tsira hankali ka dina ce hankali kuma barata idan kuka je bara duk ɗari biyar biyu fada kafin ku kawo matsalar ku mai muku maganin an da mu ma an muka yi mara sai mun kawo haraji to kai kuturu na ka kwantar da hankalinka eh. nasa mai sauki ne a najeriya nan akwai yankin da in ka fada in aka samu wani da bai ya kai kuye-kuye ka ya kai ka cikin wani kango ya jefa kai maka wani kulumboto sai dai rika kiran sunanka ya ce kuduru sai ka bude baki sai yan balamomi su rika eh? fafar fafar fafar to amma duk wanda zai aurar da ya a wacce za a aurar da wanda zai aura da shi uban wannan ya muna buƙatar sa fada saboda mu tantance mu gane fa'ida da kuma nagarta wannan ai mai sauki ne a wani yankin ma'auratan ma da samarin da 'yan matan kada su ake a zo a daka wawa a wawa shi kuma hmm? an yi shiru an yi shiru ba magana kuma ko ba ce a ah, hajji bayani da hankali sabon da kashi alhamdulillah shi duk abin da kafin na ƙarasa wannan ta ma'aurata kai ma kafin ka kawo mana wata buƙatar ka nan fadar duk da ka je bara akwai harajin fada in Allah ya maka dawowa lafiya kuɗi akwai harajin da nan kawo bana in ba za ka yi ba abin da fa da matsala kar ka kawo mana ƙara malam liman ka tashi kai magana malam liman na sama mai sauki a wani an gama a'a ai na kama mai sauki ne a wani yankin ba irin ku kamewa ake a mai da ku kuna ku rika zama kuɗi kuma kaga an yi shiru kuma an yi shiru an yi shiru ba magana ka ji bayani da hankali to za mu dinga kulle ɗaki da mu da yan matan da za a aurar alhamdulillah oh, hmm. shikenan to an zo wurin da zan tashi Idan da gyara. Lokaci yayi. Allah tauki sabon Lokaci Harami za ka ka runguma eh? Allah tauki sabon dagaci. Bayanin ka shine akan layi. Ha. Ka yadda? Na yadda. To ba matsala. To kana fada. Ana tsaya tafiya da kai. Ka yadda ka tauki kenan. Kuma a rika kawo gaisuwa fa. To kowanne lokuta. Allah tauki sabon dagaci. Kuna ganin umarnin nukan da na bayar sun yi a wannan abu ne mai kyau amma ai ba wani gyara gyaran ɗaya ne ɗayan gaya maka Mene gyaran na gyaran ɗaya ne a cikin matan da za a kama da bin da gurguwa kyakkyawan a'a bayanin wannan harka da mu aka ji aka ji masarautar da haka mu babbakar cikin ɗaki suya ɗaki cinyewa cikin ɗaki mun ci yankan yalla amma abin da nake da wuta kamar da yana da magoya baya a garin nan tun da kaga bai amince ba a kira shi mu zauna da shi wanne ne da menene a dokokin nan yake da gyara idan zai yiwu sai a gyara ko ba zai yiwu ba sai mu bayani shi kansa liman cire shi zami liman idan ya zo kwandemin zai yi wa komai cire shi zami